alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu to yan uwa barkan mu da wannan lokaci kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mai suna mu gyara mata wanda cibiyar kazumiya habal medicine center take daukar nan kawo muku akai akai to kuma inda ku sani suna na abubakar da daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye kuma kamar yadda muka saba muka kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance matsalolin ku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba wanda insha Allah wannan bidiyon mu yi magana akan wanda suke fama da matsalolin tabo a haƙori ko na sigari ko kuma ko kowane irin <clears throat> abu dai a haƙorinsu wanda haƙorinsu ya yi duhu ko kuma haƙorinsu ya yi wani tabo ko na sigari ko dai wani irin tabo na wani matsala so ga wannan hanyar da za su yi amfani da ita wadda Allah da inda suka yi amfani da ita to wannan taban za su cire shi na sigari ne na datti ne haƙori ko kuma cin zuma ne da dai sauran matsaloli da ake fama da su na haƙori to so in Allah da a wannan bidiyon za a yi magana akan yadda za a yi amfani da wani wasu abubuwa domin a cire wannan matsalan cikin sauki ba tare da an sha wata wahala ba domin haƙori eh, yana daga cikin abin da yake ƙara mutum kyawu kuma eh, kula da shi yana daga cikin abin da yake sa a ƙara ganin kyan mutum a ƙara ganin cewa ya fito ya fito sosai kuma a ga cewa wannan lokacin da tsafta haka Allah da wannan gidan zan yi magana kan yadda za abin da za a amfani da shi a cire wannan amma kafin mu je gudanar gidan mu mara hukumar kuma wannan shi ne zo farko na tasha ɗin da ku danna mana alamar subscribe ga shi na ƙasa bijin rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci to mu je gudanar gidan kai tsaye insha Allah kamar yadda muke magana akan wanda suke so su cire tabo a haƙori ko da na sigari tabo ko da na sigari ne a haƙori masu shaye-shaye bakin haƙorin su ya dan fara daɗewa saboda saboda hayakin da suke shiga su ba akwai abin da ake ce masa bikin soda ko bikin powder soda ko baking powder so uh, wannan bikin soda ɗin ko baking powder ɗin idan misali yadda mutum zai shi ne idan da daddare kafin mutum ya kwanta bacci a mun san a yadda ɗabi'ar lafiya da ana so mutum in zai kwanta da dare ya yi brush ya wanke bakin shi kafin ya kwanta bacci so idan mutum yana da wannan matsalar staining din wannan taba na haƙori idan ya gama brush din shi na kafin ya kwanta bacci sai ya samo baking soda din shi ko bikin powder din shi bayan ya gama brush din shi ma'ana ya cire duk wani datti a bakin shi kenan sai ya samu bikin powder din nan sai ya dangwala a cikin brush din shi sai ya sa a gurin shi ya dirje ya dirje ya dirje ya dirje ya ƙoran shi idan ya dirje ya ya ƙoran shi da shi yanda aka tsara ana brush ba wai yanda mutane suke yakawa ana sani sama haƙorin sama a shara ƙasa na ƙasa ma kuma a shara sama a shara sama a shara sama a shara sama ciki sama a shara ƙasa ciki ƙasa shi ma a shara sama a an gama a sharo ƙasa kan haƙorin haka kanin ma a shara haka a shara a shara kan harshe haka ake yin brush so Allah da inda mutum ne wannan ya ya goge bakin shi da wannan baking powder din sai ya samu ruwa sai ya kuskure bakin shi baya dirje ya cire ba kuma ya kuskure bakin shi sai ya kwanta ci kullum yana ba kullum kullum kullum Allah da jewa ya gari ya ruwan wannan staining din gaba daya kawo a fuskan shi cikin sauki ba tare da ya sha wata wahala ba ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mutum gyara mata domin samun sababbin shirye-shiryen mara zarar samu lokaci kada ku manta idan har wani bidiyo ya kuke ku na ku da ku danna mana alamar like mun gode ma haɗa bidiyo na gaba